Ɗalibai dubu ishirin da biyu cikinsu akwai marayu yara 'yan gudun hijira da yaran marasa galihu da ke jimeta yola da kewaye na jihar Adamawa ke cin gajiyar tallafi na dala dubu ɗari takwas da ɗaya na share fagen soma karatun boko da cibiyar raya ƙasashe masu tasowa ta ƙasar Amurka tare da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar Ireland suka ƙaddamar domin inganta shirin koyar da karatu da lissafi. Jami'ar Amurka Najeriya ta kafa cibiyoyin karatu ɗari bakwai da hamsin akwai kuma malamai ɗari bakwai da hamsin cikinsu Daliban ɗaliban jami'ar da suka sadaukar da kansu. Karkashin wannan tsarin jami'ar ta wallafa littattafai sama da hamsin cikin harsuna masu sauƙin fahimta ga ɗaliban. Dr. Grace Malgui jagorar shirin koyar da karatu da lissafi na jami'ar Amurka a Najeriya da ke yola fadar jihar Adamawa ta yi mini ƙarin bayani. To mu muna so mu yi creating foundation ne a cikin karatu da lissafi. Muna targeting wayanda ba sa makaranta. Muna fatan cewa in sun wannan program din marmarin shiga makaranta zai shige su amma kuma kamar feed and read program din wanda muke ma almajirai wayansu sun manyanta nan to su kuma ana akwai wani shiri daban wanda ake da shi domin su koyi sana'a su koyi yadda za su lura da, da kansu cibiyar raya kasashe masu tasowa ta kasar amurka tare da haɗin gwiwar gwamnatin kasar ireland ta baiwa jami'ar tabbacin fada da shirin zuwa sauran sassan najeriya idan kashi hamsin bisa ɗari na ɗaliban sun iya karatu da lissafi cikin watanni shida in ji shugabar jami'ar amurka a najeriya da ke yola dr maggie ensi Essen. thank the members of the Ottawa Peace Initiative who have identified 22,000 vulnerable children in this community. We're trying to reach the most vulnerable children in the community. Ina godiya ga kungiyar wanzar da zaman lafiya da suka nemo yara dubu ishirin da biyu da basa makaranta. Kokarinmu shine mu ga shirin ya isa ga yara marasa galihu, in ji Dr. Maggie Ensign. Da yake kaddamar da shirin, tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya ce an kafa jami'ar Amurka Najeriya da ke Yola bisa turbar sadaukar da kai da kuma yi wa al'umma da take tsugune a cikin su hidima. When we conceptualized this university and eventually it became a reality, I said to the university authorities then that this university will be meaningless if it does not affect the lives of the immediate community of this state. Na shaidawa hukumar gudanarwa na jami'ar Amurka a Najeriya cewa kafa wannan jami'ar ba zai yi tasiri ba matukar bai taba rayuka dukkan al'umma da ke zaune a kewaye da ita ba in ji alhaji atiku abubakar baya ga amfani da harsuna mafi sauƙin fahimta ga ɗaliban da kuma koyar da 'yan shekara bakwai zuwa sha shida sana'o'i domin dogaro da kai jami'ar amurka a najeriya da ke yola na amfani da rediyo wajen koyar da karatu da lissafi ga yara marasa galihu. ABC. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.